وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba daren alhamis uku ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta da bakwai, wanda ya daidai da ashirin ga watan mayu shekara ta da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu zani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na abu zakariya'u يحيى بن شرف النووي الشافعي القرشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na hudu. mun kwana a cikin babi na arba'in babu taukirin ulama'i wal kibari wa ahalil fadli wa Takdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim za mu tashi Akan hadisi na biyu a wannan babi malam yake cewa wa anhu qal ai abu mas'ud uqba bin amr al-badri al-ansari قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم حديثي دقى أبو مسعود Hukuba bin amr al-badri al-ansari Allah ya ƙara yadda a gare sa yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yamsahu manakibana fi salati manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance yana shafa kafaɗinmu a cikin sallah wa ya ƙulu yana cewa imana idan liman ya zo sallah ladan ya yi ikama to liman zai duba ya ga sahun mutane ana ganewa ya kalli sahu da kyau inda cika bai ce wannan gyara kafanka kai kuma haɗa kafanka da wani kai kuma haɗa kafaɗanka da wani in ma cikinka ya yi tulluwa ya ɗan fito haka manzo Allah zai ce la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah aina wujuhikum haka ya taɓa cewa na rantse da Allah ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya buga zukatanku ya sanya muku kiyayya saboda ƙin daidaita sahu ashe kenan ƙin daidaita sahu laifi ne babba a wurin Allah tunda har dalilin ƙin hakan ya sa manzo Allah ce Allah yana sa kiyayya tsakanin musulmai ga ku kuna sallah amma ba ku kaunan juna kaga ta dalilin ne kin daidaita sahu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo ka san wasu mutane su nasu tunanin illiman ya tsaya yana wannan za su ce wannan limamin ya cika kakale ana ganewa za su ce wannan limamin ya cika kakale sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ga abu mas'udin uquba bin amr al-badri al-ansari yana ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa dani ya gama kada iqama yamsahu manakibana fi salati yana shafa kafadunmu a cikin sallah bi ma'ana ku hada kafadunku ku daidai wa daida bi ma'ana kafada da kafada al ma al-katf والقدم مع القدم يسوي الصف هذا كافدو كافدو diddige da diddige don sahu ya daidaita ana ganewa to wannan sahabi yake ba da labari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana yin haka wa ya kulu sai ya mana isau wala takhtalifu ku daidaita sahu kuma kada ku saba wa juna imana kakku bar fage da shi an zai yi amfani da shi ya shigo sahu ya sa maka wasu wasi ya hana ka zaman lafiya a cikin sallah in kuka daidaita sahu kuma ba ku saba wa juna ba to Allah zai daidaita zukatanku amma idan kuka saba a sahu fa takhtalifa qulubukum zukatanku za su samu sabani ga ku musulmai ga shi kun yi sallah amma ba kwa ƙaunan juna Allah zai buga sabani tsakaninku ba kwa jituwa da juna kuma dukkan musulmai ne kuma dukkan alin sunna ne amma kuma saboda kin daidaita sahu Allah ya buga zuciyarku ba kwa ƙaunan juna ba kwa san juna sannan kuma kuna yi wa juna kwafi da bakin ciki kaga sahu kawai ashe kenan rashin daidaita sahu yana haddasa fitina a cikin ne masallata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka jazakallahu khair sai yace liyalini ninkum, ulul ahlami wannuha. Waɗanda wa'anda za su biyo bayana a matsayina na liman da za su tsaya a daura da liman ulul ahlami balagaggu wannuha da hankali wa'anda za su biyo bayan liman su tsaya a bayan liman a sahu balagaggu da kuma masu hankali ma'ana wa'anda suka san ya kamata masana kaga yaro karami ba a sa shi a bayan liman direct idan ya zo sai dai a kai shi a can ƙarshe na farko ko can ƙarshe na farko layin farko sahun farko a can ƙarshe ta hagu amma daura da liman a'a don manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce waɗanda za su kasance a bayana a matsayina na liman ulul ahlani masu balagagu su ne ulul ahlani balagagu sai ya ce wannuha masana saboda haka annuha a nan yana ɗaukan ma'anar masana malamai shine inna fi zalika la'ayatin ayatin li Lallai nuha lalle a cikin haka akwai ayoyi ga masu ilimi masana Imana wanda suka san ya kamata na ya yalunahum sa'annan wa'anda za su biyo bayansu, wato na farko wanda suka fi kowa sani bayan liman wa'anda za su zo a bayan su to wanda ba su kai na farkon sani ba ana ganewa sun mallabi na sa'an nan wanda suke bin sa ilimi bi ma'ana wanda za su tsaya a bayan liman direct masana to wanda za su tsaya a bayan su su ma wanda ba su kai su ba kaga suna bayan su su ma wa'anda za su biyo bayan su wanda ba su kai su sani ba bi ma'ana ana karantar da daraja na masana ilimi kaga shine tawqirul ulama ana ganewa kaga girmama malamai kenan kenan sahun da ke bayan liman masana ne malamai kenan ana ganewa wannan hadisi malam yace rawahu muslimun imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa qawluhu maganar da qawluhu sallallahu alaihi wasallam imamun nawawi ya ce faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam liyalini huwa bi takhfifin nun ya ce nunun ɗinnan wato ba ta da shadda a kanta bi ma'ana walaisa qablaha ya'un gabaninta babu ya'un wa ruya bi tashdidin nun an rawaito ta ni da nunun ɗin tana da tashdidi ma'a ya'i qablaha tare da ya'un gabanin nunun ɗin shine sai malam yace wan nuha abinda ake nufi da nuha al'uqul masu hankali wa ulul ahlami humul balighun yace sune balagaggu Wakila ahlul ilmi wal fadl ana nufin masu juriya masana masu falala su ne za su kasance bayan liman bi kaga waɗanda za su tsaya a bayan liman direct masana ba kowa ba kuna ganewa to kenan idan an ce daga nan zuwa wuri kaza an fi son masana su zauna kaga ba laifi ba an gane in mutum ya shiga ce da Allah akara makallawa malam don matsa ka koma ta can ba zai ce an wulakanta shi ba ana ganewa kasan su mutane duk inda za su aibanta liman gaba suke nema sai su ce kai wa'annan sun cika kakale ni ma ba limani ba ne idan kuma liman ya jawo ka ka zo ka ja sallah ai za ka ce ba kai kaɗai ka ce amin ba ai ko kaga an samu matsala <laughs> wani ne ka ce wai liman ya kai zainul magbubi alaihim waladdallin yana cewa amin sai liman yayi hutu yana yin hutu sai ya kai hannu yana kai hannu sai ya tamke wani sai ce ai ba ni kadai na ce amin ba shi shi ba zai shiga gaba ba <laughs> so kaga kaga an samu matsala kenan amma ai da azar ne ko la'asar su zai zai shiga saboda ya san asirin sa ba zai tono ba ba zai ce gairin maglubi ba ko kuma ba zai ce alhandu ba ba zai ce dillahi ba ana ganewa saboda kaga yanzu ai ba wanda zai ji karatunsa amma in magariba ne ko isha'i ko asubahi kaga kuwa ai maza za su ji kunya dole maza kuwa za su dari Allah ya sa mu dace to shine malam yake cewa a su ne abuta juriya da falala su ne abuta ilimi wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin kitabun sala babu taswiyatu sufufi wa iqamatiha kaga muhallin shahid a ciki shine tawqirul ulama girmama malamai kaga kenan waɗanda za su kasance a bayan liman sunewa ma'abuta ilimi malamai masana addinin musulunci wa an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وحيشات الأسواق رواه مسلم malam ya ce hadisi wata ruwaya daga abdullahi dan mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله تيرا لأمنتم الله سقارة بتا أبحش لآلا ينسى ياتي ليليني منكم أولو الأحلام والنهى wanda za su kasance a bayana a cikin kuku mamu al'ummata su ne ulul ahlami wato balagaggu wannuha da kuma ilimi masu hankali na ilimi kenan ya nuna ilimi yana ƙara wa mutum hankali baya sa ya zama akwai wauta baya sa ya zama na mutum yana ji da kansa kuma baya sa mutum ya wulakanta waninsa ilimi yana sa mutum ya kankan da kansa ya mai da kansa ba kowa ba kaga anan shi sa manzo Allah ya ce ulin nuha ma'abuta hankali saboda ilimi yana ƙara wa mutum hankali da basira su ne masu hankali kuma shi hankali ilimi yana ƙara wa mutum hankali kamar haka yana ƙara mai aklun rashad hankali na shirya sannan kuma yana ƙara mai aqlul istidrak yana ƙara mai hankali na gano abubuwa saboda ilimi zai sa ya gano abinda shekarunsa bai gano ba ana ganewa sa'annan kuma yana ƙara mai aqlul iktisab yana ƙara mai hankali na koyo saboda ilimi yana sa mutum ya zama mai hankali abubuwa da yawa wanda wa'anda ba su kai shi ba wanda suka fi ko suka haife shi sai ya fi su ma ta wannan ɓangaren kamar yadda sai na umar ɗan khattab wata rana yana shigo da abdullahi ɗan abbasin wato majalisarsa wanda ahalin shura kamar ka ce sanad ta kaga da tijai kenan ko majalisar da tijai na sai na umar yana shigo da abdullahi dan abbas dududu abdullahi dan abbas a lokacin bai wuce shekara ashirin zuwa da biyar ba wasu sai suna ɗan jin zafi ya za a dinga shigo da ƙaramin yaro ɗan sittin saba'in tamanin kuma yaro ɗan kaga wasu sun yi jika da shi wasu kuma sun haife shi yana shigo da shi cikinsu ba sa jin daɗi tun da ba yara ba ne shi kuma ga shi yaro ɗan ƙarami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 ya ce ka ji abin da wa'ancan dattijan suka fassara wannan surar ya ce e haka za ka fassara ta yake a'a ba haka take ba ka ga an mune ne yau za su ce aika ci musu fuska ko sai da ya tambayi yaro tukuna sannan ya wulakanta mu al'amari ne na addini sai ya ce ba haka zan fassara ta ba haka ya ce a'a sai ce to ya za ka fassara ta sai abdullahi dan abbas ya fassara ta yana gama sai ce ni ma ban san fassaran ayan nan ko suran nan a bakin manzo Allah ba sai kamar yadda yaron nan ya fassara kaga yanzu ya nuna musu hikimar da yasa yake ne shigo da shi cikin su saboda me ilimin da Allah ya bashi ana ganewa saboda ilimin da Allah ya bashi yasa sayyidina Umar yake shigo da shi kaga anan an girmama ilimin kenan saboda ilimin da Allah ya bashi ya ɗaukaka shi to shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce to wa'anda za su kusance ni masu hankali da kuma ilimi sun mallazi na ya lunahun sa'annan wa'anda suke bayansu a daraja na ilimi wanda ba su kai su ba wanda suke kasa da su sai wanda suke bin su sannan sai wanda ke bin su shine rawan hadisin abdullahi dan mas'udin yace salasan manzo Allah ya nana ta ta sau uku bi ma'ala tsawon farko masana na biyu wanda ba kai su ba na uku wanda basu su kai wa'ancan na biyun ba da na farkon kaga kenan ma sahu ana jeranta waye za su bi sahu sahu bayan liman yanzu idan liman ya yi ƙoƙarin yin wannan sai a ce shi wannan yana dizga mutane haka ne ai a ce limamin ne yana dizga mutane shi kowa sai ce wannan ya fito nan to an ki fitowa malam ka ja mana sallah kaga duk wannan tarbiyya ce addinin musulunci yake bamu wajen nuna darajar masani a cikin mutane to amma a yau abin takaici mutane babu wanda suka rena kamar masanin babu wanda suka rena kamar masanin ba sa ganin shi da kima ba sa ganin shi da daraja ba sa ganin shi da mutunci bal ma hasili idan ya karantar za su saurare shi idan ya samu zamiya za su yayata shi su yi masa terere Allah ka shirya da mu malam ya ci gaba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum wa haishatil aswaqi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a herdinku da kururuwa da hargowan da ɗan kasuwa suke yi a cikin kasuwa bi ma'ana masallaci kada ya zama kamar ne kasuwa yadda ake hargowa ake surutu to masallaci kada ya zama haka wasu idan sun shiga masallaci kaji ana tafi ha ha ha ana daga murya da sauransu kaga wanda yana nuna maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hirdinku daga sauti saboda haishat abinda ake nufi da haishat shine ikhtilatul munaza'at cakuduwar sa'insa wal khusumat da khusuma kaga khusuma ai duk inda ake khusuma ai zaka ji muryar mutane ne yana dagawa to kenan in ana masallaci ba a so mutane suna ne daga murya kyakkyakyakkya ana yi waye yi wannan har ma ka ji wani ma sai an ce da Allah wa ka yi shuru to kaga wannan ba tarbiyya ba ce ta addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana tarbiyya a masallaci a daina daga murya ana ihu ana hargowa in dai ana cikin masallaci saboda wannan daga muryar da kai na farko ka cutar da wani dan wani zai ji zafi kai yana jin zafi mala'iku sun daina maka addu'a mala'iku sun daina maka addu'a saboda ka cutar da wani saboda haka zan Allah sallallahu alaihi wasallam yi hani a kan wannan a wata ruwaya wannan ruwayan malam ce rawahu musulmin imam musulmin ne rawaito wannan hadithi. a wata ruwaya ta imamu abu dawud da tirmidhi yace wala ta talifu manzala ce kakku yi saɓani wajen gyara sahu in kuka kuskura kuka yi haka sai ya zo da fa'un littartib wa ta'qib in daidaita sahunku fa takhtalifa qulubukum za ku samu sabani a zukatanku Allah zai buga zukatanku ku sami kiyayya da rashin jituwa da junanku gashi kuna sallah tare amma ba ku kaunan juna ba ku mu'amala da juna yanda ya kamata sai ya ce wa iyakum wa haishatil aswaq a hirɗinku da ɗaga murya irin na 'yan kasuwa kaga in ka shiga kasuwa ai kowa ya aka yi maka mutane za su san cewa kana kasuwa ko? saboda aka ji wannan na cewa naira goma goma ka kaga naira ɗari biyar biyar wannan dubu ɗaya ɗaya za ka ji ana ɗaga murya za ka ji muryoyi na cakuɗe ɗaya ne da juna to kada ku kasance a masallaci ana haka kaga shi kenan masallaci akwai tarbiyya da addinin musulunci ya karantar da mu idan an shiga masallaci a kula da shi wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda yake girmama dokokin Allah alama cewa zuciyarsa akwai takawa idan ka shigo masallaci ana so a ganka mutum na tsatsi kakka surutu kakka daga murya kakka ja hankalin kowa ana so ka zama na tsatse ka yi shuru kada a ji tashin hankalinka ko ɗaga murya har da ma wani zai iya juyowa ya kalle ka Ana yin haka mala'iku sun gina maka adda kuma ka cutar sun yanke yi maka addu'a saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk lokacin da mutum ya zauna a masallaci yana jiran sallah ya idan da wata sallah yana jiran wata sallah ta riske shi wasu mala'iku Allah ya ajiye su don yi masa addu'a ya Allah ka ji ƙanwani. ne ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka karɓi tubansa matukar ka zauna daga magariba zuwa isha'i suna jiran sallah ko to suna maka wannan addu'a sai ce malam Uzi wa malam haddi matukar baka cutar ba ka zauna baka yi abin da zai cutar da wani a masallaci ba to kana samun wannan daraja wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa kitabu sala babu taswiyati sufufi wa iqamatiha kaga har ila yau wannan yana nuna maka darajar malanta tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan liman ya zamana cewa masana ne masu hankali kuma masu ilimi wa'anda za su zo a bayansu su ma su zama wa'anda ko da ba su kai su ba suna ɗan ƙasa da su wanda za su biyo bayansu su ma su zama suna ƙasa da wancan kenan sahu guda uku ana son masana ne a ciki sahun farko bayan liman da wanda ke binsa wanda ke binsa kaga ashe kenan idan masallaci sun ce daga nan zuwa wuri kaza ba ma son kowa mun fi son malamai su tsaya a wurin ba laifi ba ana ganewa kuma ba za ka ce sun saba ba saboda wannan shine tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba al'ummansa idan an zo yin sallah wannan yana nuna daraja na ilimi da kuma ma'abuta ilimi a cikin al'umma malam ya ci gaba da cewa wa an abi yahya wa qila abi muhammad sahal bin abi hasma fi fathil ha al muhmala wa iskani ta al-musallasa al-ansari radiyallahu anhu qal malan yace daga abi yahya wasu suka ce abi muhammad ana tantama akan alkunyansa shine wa sahal bin abi hasma yace bi fathil ha ha'un inna da fataha almuhmala mara dugu wa iskanun sa sa'un ɗin tana da skun al-musallasa mai ɗugo guda uku a jikinta al'ansariyi mutumin madina radiyallahu anhu ƙwala Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce in falaka abdullahi bini in falaka abdullahi bunu sahalin wa muhayyisatu bin mas'udin ila khaybara Wahiyya hiya yawma sulhun sulhun yace abdullahi ɗan sahal da muhayyasatu bin mas'udin sun tafi ila khaybara zuwa khaybara wahiyya hiya yawma sulhun a ranan an je sulhu na khaybara fatafarraka sai suka rabu suka rabu a wurin fa'ata muhayyasatu ila abdullahi bin sahalin sai muhayyasatu ya je wurin abdullahi bin sahal wa huwa ya tashahatu fi danihi katilan shi kuwa yana wato ya yi dumu-dumu a cikin jini na kisa fadafanahu sai shi ya binne shi sun maƙadimal madinata ya je sai ya gan duka an riga an masa fata-fata an ji masa ciwo a jikinsa shi ne ya ce shi kuma sai ya binne shi sun maƙadimal madinata sa'annan sai suka koma garin madina فانطلق عبد الرحمن بن سهل سي عبد الرحمن بن سهل يتفي wa muhayyisatu wa da muhayyisatu da na ibna mas'udin dukkansu ya'ya ne na mas'udin kiran nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zahaba abdurrahman yatakallam fa qala sai abdurrahman ya fara magana fa sai ya yace kabbir kabbir sai manzo ce babba a cikinku ya fara magana ana kaga ba kowa ya kamata ba in kuka je wuri akwai kuma abu ya faru kuma ku biyu kuka je ko ku uku a cikinku akwai babba to babban ya kamata yayi magana ba karamin ba sai manzo ce kabbir babban ku babban ku yayi magana kaga yanzu ana nuna mana girmama ne na gaba da kai sai ce mai kabbir wa huwa ahdathul qawm shi Abdurrahman shine karamin cikin su kuma sai fara magana sai manzo Allah ce a ah, babba ya fara magana kaga yanzu an bada tarbiyya kenan in kun je wuri kuma wani abu ya faru za ku yi bayani to babba a cikin ku shi ya kamata yi bayani ba karamin cikin ku ba sai dai in ku ne kuka wakilta shi kuka ce yayi me yayi magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi'a babba a cikinsu ya yayi magana rawun hadisin ce wa huwa ahdathul qawm shine karami fasakata manzala na cewa babba sai yi shiru kaga tarbiyya kenan sai ya san shine karami sai yi shiru fatakallama sai yayyinsa sai suka yi magana ana ganewa faqala atahlifuna وتستحلفون وتستحقون قاتلكم manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu za ku rantse don ku cancanci a ɗauki fansa akan wanda ya kashe muku ɗan uwa kana ganewa kaga yanzu sun kawo ƙorafin mutanen haibara sun kashe musu ɗan uwa ko to manzala ce za ku iya rantsewa cewa su ne don ku ɗauki don a ɗauki ne a diya ku haƙƙin ɗan uwanku da aka kashe kaga kenan ko wuri aka je in za a yi magana wa ya kamata ya magana ba a ciki kaga wannan shine muhallin shahid a babu saboda ya ce babu tauqirul ulama'i babu tauqirul ulama'i wal kibar da manya ko kaga yanzu an girmama na gaba in aka je wuri abu ya faru kuma sai ne magana to babba ya kamata ya magana kada karami ya fara magana Allahumma bashi sai in su manyan sun ce mun wakilta karamin yayi magana to anan sai yayi magana amma in ba haka ba baya cancanta yayi magana manyan ya kamata su yi magana shi sa wata rana Abdullahi dan Umar dan Khattab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana a cikin sahabbai yace akwai wata bishiya kamar munini asluha sabitun wa far'uha fi sama waye ya santa sai kowa ya shiru abdullahi dan umar dan khattab yake na sani bishiyar dabino ce amma saboda na ga babana a wurin na ga abubakar amma ba su san amsan ba sai ni ma na yi ya ce sai na yi shiru. aka tarbiyya kenan ko yace sai da muka bar wajen manzo Allah yace bishiyar dabino ce da muka bar wurin sai na cewa babana sayyidina Umar yace wallahi na san cewa dabino ne sai eh, sayyidina Umar ce me yasa baka fadi ba ai gara ka ka fadi sai ce a ga ka a wurin ga sayyidina Abubakar ba ku magana ba sai ni in yi magana kaga tarbiyya kenan ko duk da ya sani amma saboda da baban shi bai sani ba kuma ga abokin babansa ma bai sani ba sahabai kowa ya yi shiru shi kuma ya san amsa yance ce sai na yi gum sai na umar ce da ka faɗi ya fi a bani kaza kaga shi a wajensa ai ɗaukaka ne ko ɗansa ne ya san ne abinda sauran ba su sani ba kaga wannan tarbiyya ce addinin musulunci yake badawa ana ganewa girmama na gaba kaga musulunci yana karantar da ni. girmama shi sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suna magana sai ce kabbir kabbir kai babba a cikin ku yi magana ba karami ba kaga ana nuna cewa idan za a yi magana wanda ya fi dacewa ya yi magana shine wa babba a cikin mutane ana fahimta to kaga wannan tarbiyyar iyayenmu sun yi wa yayyinmu irin wannan tarbiyya sai ka ga yaro akwai wansa a wuri baya magana saboda wansa na wurin haka ne baya magana bal abokin wansa in yana wurin ma ba zai magana ba saboda yana daukar sa tamkarwa wansa ne yanzu ba kawunsa ma na wurin wan babansa ne ya ce ai ba ni ba ubana bane ya ce ba ubana bane ba shi ya haife ni ba kana ganewa sai ka ji ya ce ai shi ba ubansa bane wato tarbiyyar da mutanen da aka ba su tarbiyya ce ta addinin musulunci duk da ba wanda zai iya ce ma ga nassi na hadisi ko kaza amma iyaye saboda sun tambaye malamai sun ce kaza kawai sai suka ga sun dabbaka to amma yanzu ga ilimin amma babu me babu tarbiyya wani ma kila zai iya haddace maka hadisin ya kawo maka kuma ba zai maka aiki da shi ba Kuna ganewa kafa in za a ci abinci ai haka ake zama wa da kani da sauransu duka za a taru ana ci wanku shi ne zai raba muku nama shi zai raba muku nama zai tattaro naman sai ya sa a tsakiyar tire yana kallo wani lokaci kuna kallo ya ɗauko abinci kamar da za ya kaka sai yaba sai ya cire guda ɗaya haka ne a yi ko kuma kana kallo ba kai ka yi magana ba <laughs> haka ake yi da ayi ana ganewa kuma idan ya zo sai ce ai naman yayi jibi kuma kuna kallo zai ɗauka ya raba wannan kaga ya ci ɗaya da rabi kuma wallahi ba ku isa ku yi magana ba yanzu ba <laughs> yanzu kaga yanzu ba zai yi ba haka zai raba naman kuna kallo zai ba wannan kai dauki wannan wannan ɗauki wannan wannan dauki ɗauki wannan kuma shiru haka za ku yi kuma ba ku isa ku fara ba abincin a hannu ba sai in shi ya fara shi zai fara noman sannan ku bi shi kaga irin wa'annan tarbiyyar da iyayenmu suka ba mu ada da sauransu yanzu wani ma sai dai ji labari kai in ma ana faɗi wani ba yadda cewa ana yin haka ba wani bai yadda ma ana wannan abun ba ko an yi shi a baya ba kuma ba shekaru ba ne masu yawa a baya balle ka ce wani abun nan dudu wannan abun bai wuce shekara arba'in ba amma yanzu ana labari wani ma bai san shi ba zai ce ana ma yin haka arba'in hamsin haka a'a na ce dududu ai bai wuce arba'in ba yi bai wuce arba'in ba ko a garin nan kagade nan bariki ne ko na san lokacin da a gidan haya za ka ga in za a ci abinci duk mazajen gidan kowa zai fito kofar gida da daddumarsa ko da taburmansa a zauna a ci abinci dukan ku tare ake ci a ci na matan wannan in an gama ci a ɗauko wannan ya kawo haka za a ci dukan ku kowa ya ci a tashi a tafi nan nan ba da nisa ba 84 wannan an yi shi eh har yanzu <laughs> ni dai na san a 84 83 84 na san lokacin da ake yin wannan abin lafiya lau eh a can kenan a nan bariki nake magana ba gabas ba a yan ka ce wannan ai sananne ne ina ma magana a nan garin Kaduna da wayenmu zaka ga an fito kofar gida an zauna kowa ya kawo abincinsa a fire an zauna in an gama cin wannan sai a ajiye a cina wannan a ajiye Ka kaga anan lafiya lau kowa zai ce koshi ka fara da kanka kai ma <laughs> shi sa ake iya fahimtar makwabcinka yau ba abinci kaga wanda babu abinci to da fa ai da wuya kaga mutum ma ba abinci a gidansa da da wuya kaga mutum ba abinci a gidansa saboda wadatar duk da ba kudin amma ga kowa dai sai ya ci abinci lafiya lau yanzu in ka ce mu wani zai ci tun dawa la ba zai ci ba ko yaro ya ga tuwon dawa solo wala ba zai ce ba zai ce ba wani irin abinci ne wannan shi za za ka gansu kamar agric brawlers <laughs> eh eh za ka gansu kamar brawlers ba zai iya yanzu ka kawo mai tuwon dawa ka ce zai ci zai ci tuwon dawa ma a ce ya sha kanwa <laughs> ina zai san wannan Allah ka shirya da mu ana fahimta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qala sai ce wa zakara tamamul hadisi fa ikun hadisin muttafaqun alaihi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kabbir kabbir ma'anahu yatakallamu al-akbar sai ce wanda zai yi magana a cikin ku babban cikin ku kaga wannan duk biya ne ake badawa in za ku yi babba ake so a gabatar da wannan wannan ya gabatar da wannan wannan ya gabatar da wannan to kaga wannan tarbiya tarbiya ce na girmama da gaba da kai kuma a lokacin kai har a firamare monita ke duka hajin ku ɗaya kuma shi ne da ke ku eh haka ne monita ne ke duka shi ke discipline shi ke rubuta yanzu ajin ku wani ya zo ya taba kanka gani ito eh, malami ma ya kare a wajen ɗalibi balle a ce wai wanda ajin ku ɗaya monitor ku shine ke duka shi zai rubuta late comma shi zai rubuta masu noise makers da sauransu haka ji ana rokan sawa ne dan Allah ya hakuri ya hakuri to wani wani ma ka kalle shi ga gani <laughs> to kada yanzu duk yaran yanzu kana ba da wannan labarin bai ma san shi ba zai ce wani duniya akai wannan abin balle a ce wanda ke gaba da kai aji ɗaya girme ka amma siniyan ka ne kuma ya maka discipline haka dinga ba shi hakuri eh ya maka discipline kuma haka na ba shi hakuri to yanzu ba malami ma bai iya discipline ba balle eh, balle ɗalibi ɗan wanka to kaga duk wannan tarbiyya ce wanda iyayenmu suka karantar da mu aka taso amma mu yanzu kawai kowa shi a ya haifi mala'ika shi yaron sa baya kuskure ko yasa ba ta kuskure duk abinda za ka ce mai yashi bai da ba kuma addinin musulunci ba addini ne na tarbiyya ya karantar da mu hatta corporal punishment wanda muke yanzu muke guje shi ko shi sa yanzu yaron suke gagaranmu corporal punishment ka gani addinin musulunci ya yi da shi ba Allah ce wa'mur alaka bis salati wasbir alaiha manzo Allah ya ce kuma ku umurci 'ya'yanku da yin sallah suna shekara nawa bakwai in sun kai goma ba sa yi ku me ku dake su ashe kenan musulunci akwai tarbiyyar da ya bada ana iya duka wani ma sai ka je yana maka alfari shi bai taba taba yaron sa ba kuma bai yadda a taba mai ba shi sa ma in ma za mu kai mu makaranta sai mu ce mun kai su makarantar da ba a duka duka iza tabu a makarantar sai ka ga yaro ya tashi baya ganin kimar malaminsa baya ganin darajar sa wani irin bulala ne malaman mu ba su yi mana ba kai ni ina firamari 84 ba zan manta ba in mun tashi daga makaranta sai mun je gidan malamanmu ina sai da robobi sai mun cika mata duk robobin gidanta da ruwa jadawali ta mana aji yau da wane da wane gobe wane da wane duk ranar da ba ku je ba in ta zane ku kuma ba wanda ya sai magana yanzu kaka ya ga ka gani malami ya yi baka wai ɗaliban makarantarsa su je gidansa su je su masa hidima ka gani baban shi ne zai zo da safe ya ce shi ya kawo yaro ne a karantar da shi bai kawo yaro ba a azabtar da shi saboda haka ya zazzage malam ko ya masa a garkame malam Allah ka shirya da mu a wannan gabar ya kamata mu dasa aya wannan hadisi imamu al-bukhari ya rawaito su a cikin kitabu diyat babul qasama imam muslim ya rawaito su a cikin kitabul kasama babul awwal sai mu tashi a hadisin jabir idan Allah ya ara mana numfashi a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya daya biyu za mu amsa in babu za mu tafaita cikin karatun da muke na'am na'am na'am eh kada ka bari a zane ka eh ta ce a tuno ba eh ka ne a tuno kai a tuno ne ana gama za su zane ka ce, wanke kana so ka nuna mana ka mu mu ba san abin muke ba ko <laughs> kai Allah za mu dace na Eh. Eh. Allah zai tambaye mutum mana dole Allah zai tambaye mutum dole a bashi ya nuna a girmama na gaba da shi a yi kaza yi kaza yi kaza dole ne Allah zai tambaye mutum amma su yanzu yi kaga su sun haifi mala'iku ne yanzu mutane yanzu mala'iku su haifa wani ko yaro ne ya yi ba daidai ba ka zo ka ce mai na lura fa da ɗanka ya yi abu kaza ka sa mai ido zai gaya wa yaron wane munafuki ne kai hatara da shi saboda shi duk abin da ka gaya mai haka yake kuma a lokacin da yaron nan inda zai zo ya faɗi kaza ba tare da bincike ba kawai yaron shi ya faɗi shi mala'ika ya haifa ya faɗi gaskiya kuma sai hau ya zauna yana daga cikin abubuwan da sa yau da yawan auren raki ma suke mutuwa saboda in yarinya za ta zo ta ce wa babanta ah, wane ya yi kaza sai ce daman wane mutumin banza ne to kaga daga nan ka faɗo ka faɗo saboda ai duk uba na gari da yakka ta zo ta ce ma mijinta ya yi kaza ba za ka ce gaskiya ba ne ba za ka ce ƙarya ba ka bari sai mijinta ya zo mana a nan ne in sun zauna za ka fahimci inda karatun yake to amma yanzu duk abin da sun ta faɗi shi kenan sai mutum ya zauna har ma yana faɗin wani comment kuma yaron za ka ga wasu su galiban wasu ƙarya ne wani ma shari ne za ta yi kamar matar da ta zo ta kamun korafin mijinta waya mata ɗan karan duka a wacce na gefe ta ce malam jaka ya samu fara fata ke na ce mata yi mun shuru sai na ce mata ba ni namban mijinki ta ba ni namban mijin sai na kira ina kira sai ya daga ni ne wane kaza kaza kaza ga matarka nan ta zo wuri na ta kawo kara sai na ce dan Allah zai yi mu ganka sai ce eh shi yanzu ma yana kan hanyar Abuja sai na ce ba takura in na ce ka dawo ya ce ba takura zai kai ka minti nawa kafin ka dawo ya minti talatin sai na ce muna jiranka muka zauna ni ga matar ga kawar muka fara bayani na ce gashi gashi gashi gashi gashi kuka ba take yi yadda hadda shasheki ba take yi a gaba na to in a gidansa ta je tana irin wannan kukan me za a ce ai za a zo ne a tara mai gajiya ko yana zuwa muka zauna sai na ce to matarka ta ce kana dukanta ya ce wallahi tallahi billahi lalzi la ilaha illa malam tun da na auri wannan yarinyan ban taba taba ta ba in ƙarya nake gasa nan ka tambaye ta a wannan gefe wacce ta ce ya samu jaka ne sai ta ce hmm. kuma ga matan a wurin shiru sai bata ce komai ba yi haka da kan shi ya nuna min ya ce ka duba kaina shi ta fasa mai kai ta rotsa ta kwana mai abu a kai amma ta zo tana ta kuka ta ce shi ya mata duka ya ce malam ka duba kuma gashi nan wajen ya fashe sai ce ita ce ta buga min katako a kai amma ta zo nan tana ta kuka cewa mijinta ne mata ɗan karen duka to irin wannan in ba ka da tsantsan sai ka zo maimakon gyara sai ka mai lalata kuma ba zai kara ganin ka da daraja ba ta shi sa wasu abubuwan ba ka yi in aka yi abin nan a dafa idan yaro na kowa ne kowa ke wa yaro tarbiya amma yanzu yaro na yaro na ne naka naka ne ruwanka da na kowa to kaga shi sa tarbiyyar mata ta zo ta gagare mu amma a da a anguwa baban kowa a anguwan nan zai wa yaron kowa tarbiyya a anguwa kuma baya bukata ma yanzu zo ya gaya maka in yaron ka yi ba daidai ba zai ladabtar da shi kai kanka ma ba za ka ji wai an cutar da yaron ka ba ka dai san ba yanda za a yaka kudu wannan mutumin ya ladabtar da yaron sai in yayi wani laifi kai inda biyo ka aka yi ka rugo gida mamanka ne za ta fito da kai ta ce a cafa ka saboda ta san haka kurin ba za a biyo ka daga wajen zuwa gida ba amma yanzu ba wucewa na zo yi a wani anguwa da mota fa wani yaro ya fito da gida da gudu da taya Allah ya sa ba gudu nake ba kawai na taka ban buge shi ba mama ta ji bakara ta fito tana fitowa sai na ɗauki tayar sai na rike tayar sai na duba akwai wani lungu kamar ballayi haka sai ƙanin shi ya fito daga baya shi ba yaron ya tsorata sai ya tsaya bai ce komai ba shi kanin sai biyu malam ka ba mu mu malam ka ba mu tayan mu ni ban ce mai ƙala ba sai na jefa tayan a wannan bayan layin yace shege barawon taya kuma ga maman shi a wurin sai na kalle shi sai na yi dariya sai ya dawo ya ɓoye a bayan maman shi to da ya ɓoye a bayan maman shi sai na ce kai na gane ka ina cewa na gane ka in ka kama shi ka kashe shi in ji maman wala kalman da ta ce min kenan in ka kama shi ka kashe shi da na kalle ta sai na gano wata ai tana budura ma katanga take yi kawai sai na ƙara gaba kawai ban ce mata komai ba kawai na san ta kawai sai na yi banza da ita kawai na wuce to kaga irin wannan uwa ba kenan ba yanzu da buge yaron aka yi fato da bayanin fa ya canza fa amma ka duba abin da ta yi to yaron nan nan gaba shi ma ba zai mata ba Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu ikon gyara tarbiyyar mu da na 'ya'yan mu gabaki daya abinda muka karanta daidai Allah muke roƙo ya karɓa mana wanda muke bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya tara fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la akwai huzaifa na samu labari an ce kakarsa Allah ya mata rasuwa jiya ko Allah muke roƙo ya gafarta mata ya sa aljanna makomanta ya yafe mata kurakuranta jinyan da ta yi Allah ya sa ya zama kafara a gare ta kowa a cikin mana yana da wata bukata da yake nema Allah muke roƙo ya datar da shi alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare makka da madina daga dukkan sharri wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sakafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu tazo ya Allah muna roƙonka ka bamu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk